Allah shi zai ba mu Allah shi zai ba mu ni ma da ni a cikin na Shamsu Ahmad wanda aka fi sani da Gambal jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta jihar Zamfara ni ma da ni a ciki sunana Sani Shehu shugaban jarumai masu shirya fina-finai na jihar Zamfara ni ma da ni a ciki sunana Mutu da Musa Buzariya jarumi a masana'antar shirya fina-finai na jihar Zamfara sunana Faisal Mishan jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta jihar Zamfara ni ma da ni a ciki sunana Ahmad Umar wanda aka fi sani da Ahmad Equalizer mawaki a masana'antar fim ta jihar Zamfara ina kira ga daukacin masoya na musamman na Gusau da Tsari su zaɓi Honorable Kabir Ahmad Mai Palace a matsayin dan majalisar tarayya a ƙarƙashin jam'iyyar PDP domin samun jagoranci mai ma'ana da kuma ci gaba mu ne jalla Allah shi zai ba mu mun yi dace da wakili sau tsafe sai san barka Kabiru Ahmad yau